Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan aikin jarida biyo bayan rufe ofisoshin jaridar Daily Trust da jami'an sojojin Najeriya suka yi. Sai kuma shirin da rashin ta yi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. A yau litinin an shiga wani sabon mako amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka za su zauna gida a Latilas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan za su je aiki ne amma kuma ba za su samu biya ba. shugaba donald trump ya faɗa a jiya lahad cewa rashin samun biya ya jefa ma'aikata cikin kunci amma ya faɗa wa maaikatar tarayyar da su yi ɗamara saboda ba zai ja da baya ba akan buƙatarsa na dala biliyan biyar na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico domin dakile ƙwararren bakin haure da ba su da izinin shiga ƙasar 'yan majalisun tarayya na democrat sun ki tabbatar da kuɗin gina katanga a cikin kasafin kuɗin gwamnati lamarin da ya kai ga rufe wani bangaren gwamnatin kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ce ba za su amince da bukatarsa ba ta ce ba za mu kuma gina katangar ba shi ko trump yana tsaye kan bakansa kuma ya ce zai ci gaba da rufe gwamnati har sai 'yan democrat sun sauya tunaninsu dakarun amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da amurka ta kai a makon da ya gabata ya kashe mutum ɗaya a cikin mutane da ake zargin su da shirya wani kai harin bam akan jirgin ruwan sojan amurka uss cole harin da ya hallaka ma'aikatan jirgin ruwan goma sha bakwai a shekarar dubu biyu zaratan sojojinmu sun tabbatar da adalci a kan jarumanmu da suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata a cikin hari da matsorata suka kai a kan jirgin ruwa na uss cole mun kashe shugaban maharan jamal albadawi in ji shugaban amurka donald trump a cikin wani saƙon twitter da ya fitar a jiya lahadi trump ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da farautar 'yan kungiyar alkaida ya ce ba za mu ja da baya ba a yaƙi da muke yi da masu tsaurin ra'ayin islama jami'an sojin amurka sun ce farmaki ta sama da amurka ta kai a yankin magrib a kasar yamal a ranar talata ya auna albadawi ɗaya daga cikin 'yan kungiyar alka'ida guda shida wanda aka tabbatar da laifin kai harin bam a kansu kuma suna cikin jere 'yan ta'adda da hukumar fbi take tsananin neman su 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar sudan a jiya lahadi yayin da zanga-zangar kiran shugaba umar albashir ya sauka daga mulki take shiga mako na uku masu zanga-zangar dai sun taru a birnin khartoum a jiya lahadi suna sauraren kungiyar kwararrun ma'aikata a sudan kungiyar da ta hada da likitoci malaman makaranta injiniyoyi da suka ayyana yajin aiki da kuma zanga-zanga to a cikin watan da ya gabata 'yan sandan sun mai da martani ne akan masu zanga-zangan da barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su wasu hotunan bidiyo da aka dora a kan yanar gizo sun nuna masu fafutukar jinin gwamnati suna nuna wa mutane hanya su arce akan manyan hanyoyi domin kaucewa hayaki mai sa hawaye. gwamnatin sudan ta ce mutane goma sha tara ne aka kashe ciki har da jami'an tsaro guda biyu tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar a birnin atbara da ke arewa maso gabashin kasar a ranar sha tara ga watan disamba ita kuwa kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta ce mutane talatin da bakwai ne aka kashe a cikin masu zanga-zangar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilan amurka da china a tattaunawar kasuwanci suna ganawa a yau litinin a beijing a wani yunkuri da manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya suke yi na magance matsalar rikicin haraji tsakaninsu kwanaki biyu da suka wuce ne aka fara ganawar kuma bangarorin biyu sun kyautar zaton cimma nasara shugaban amurka donald trump ya faɗa a makon da ya wuce ya ce yana tunanin za su cimma yarjejeniya da china yayin da mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen china lokan ke cewa za a samu tattaunawa mai ma'ana kuma mai amfani a bara dai shugaba trump ya ɗora haraji akan kayayyakin china kashi 25 cikin ɗari wanda ya kai dala biliyan 250 wannan matakin ya sa ita ma china ta mayar da martani da karin haraji akan kayayyakin amurka na dala biliyan 110 Labaran duniya kenan kuka saurara. Diran da jami'an sojojin Najeriya suka yi a waɗansu ofisoshin jaridar Daily Trust yana ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma duk da cewa fada shugaban ƙasa ta ba da umarnin janye dakarun. A cikin mu da Mr. Obadiah Tohomded, fitaccen ɗan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na babban bankin duniya, wanda kuma ya rike mukamin sakatare mai cikakken iko na ƙungiyar kafofin sadarwa na rediyo da talabijin a Najeriya Bon. ya shawarci 'yan jarida su gudanar da ayyukansu bisa sharuɗan aikin ga abin da yake cewa. Akwai yancin yin aikin jarida a Najeriya, amma akwai waɗansu lokacin wanda eh, muna iya sami irin waɗannan hirgiza kamar yadda kika faɗa. ne ban eh, karanta komai a kan ba a wannan lokaci, amma kin sani cewa aikin jarida din ma da kansa, eh, waɗansu ma da kansu ma mu ce kamar wanda suna aiki a television ko radio ko even newspaper na su eh, kamfani na gwamnati su ma da kansu ma ai su ma da kansu ma suna wani lokaci ba su iya fada abubuwa daidai ba domin mene suna yin abin da ana fada a turanci self censorship don suna tsoron abin da suke so su za su fada akan ko gwamna ko shugaban kasa wanda ya zama cewa su ne suna biyan su so wani lokaci wannan yana zuwa daga su yan jarida din wani lokaci kuma eh gaskiya za a iya fahimta cewa ai bai kamata in sani cewa an ce wanda yana biyan ka ne to eh, shi ne zai gaya maka yadda za ka yi yawa zai faɗi maka abin da ya eh, kamata ka yi irin mm. waɗannan mm, abubuwa din suna iya faruwa amma na sani cewa a Najeriya dai abin bai yi muni sosai sosai ba amma kamar wanda kika faɗa a na maganan na daily trust inan dai in dai wannan maganan gaskiya ne ni na gani kamar ya kamata a yi tunani sosai a kan kuma sojoji masu masu yi tunani a kan domin wannan zai iya kawo masu irin abubuwa kamar yadda an fara fada kenan duniya duka za su fara fada. cewa ai ga abin da sojojin najeriya suke yi ni ban taba jin sojoji sun yi irin wannan abin ba yawa amma in kar su fara ma kar su fara yawa to kana ganin akwai ni shawara na nan kar su fara irin wadannan abubuwa din ko gwamnati ma da kansu ya kamata su ba da yance ma yan jarida su yi aikin su sosai kana gani akwai lokacin da 'yan jarida sukan wuce gona da iri har su samu kansa a cikin wani halin makamancin haka eh wani lokaci yana faruwa kamar yadda na faɗa maki in ɗan jarida ya sani cewa abin da yana faɗa din akwai rashin gaskiya a ciki to kin gan irin waɗannan abubuwa din nima shawara ne zan ba su cewa in mutum zai yi aikin shi ya yi aikin shi tsakanin shi da Allah wanda an riga an bashi wannan domin aikin jama'a musamman aikin jarida domin mutane su sani cewa eh ga gaskiya ya kamata mutane su ji gaskiya a wurin dan jarida ne. Mr. Obadiah Tomde fitaccen ɗan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na babban bankin duniya kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika, na kupende malaika. malaika, malaika, nakupende malaika, nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sina wewe malaika, nashindwa la mali sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashen ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. Har yanzu muna kan tagwayen batutuwan nan wato siyasa da kuma tattalin arziki da kuma yadda ake amfani da su wajen cimma muradin haɓaka rayuwar tattalin arzikin al'umma a ƙasashe da nahiyoyin duniya baki ɗaya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali ɗauke da ragamar shirin. Malam Madalla. Masu saurare a shirin da rashin tayi na makon jiya kun ji fashin baki kan kasashen da suka yi amfani da ilimin kimiyyar siyasa domin cimma muradin ci gaban tattalin arzikinsu. Haka kuma mun fara kawo muku abinda masana ke cewa game da hanyoyin fita daga kalubalen tattalin arziki da Najeriya da kuma lardin Arewa ke fuskanta a yanzu. To amma kafin mu ci gaba a yau bari mu yi waiwayen wani bangare na tsokacin guda cikin mu A siyasar tattalin arzikin ƙasa shine yaya shugabanni za su dawo da wannan martabar ta baya su girmama sana'o'inmu su girmama iliminmu su haɓaka shi ta hanyar haɗin kan masana haɗin kan shugabanni wanda mala ike kira elite consensus. Haka fa masarare yau ma muna tare da malam kabiru sa'idu sufi kwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki wato political economy kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano sai kuma dr lawan habibu yahaya masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kudade a kwalejin fasaha ta jihar kano kamar yadda masu kula da al'amura Kwararru da kuma sauran masu sharhi a fannoni daban-daban suka sha faɗi kuma ake gani a fili ƙarara. Durƙushewar masana'antu da taɓarɓarewar hakokin noma kana da lalacewar lamuran ilimi na daga cikin manyan abubuwa da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya musamman lardin Arewa. Wannan yanayi da ya saba da yadda al'amura suke a shekarun baya. To ko me ya sabbaba wannan hali da mazauna lardin arewa suka samu kansu? Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi fashin baki a wannan gaba. Wato sai in ga kamar cewa rashin shugabanci ne ya sabbaba wannan. A baya wato shugabanni mutane muna da shugabanni ko muna girmama shugabanci kuma a baya wato akwai waɗanda za su zauna su damu da abin da ya damu al'umma amma a halin yanzu babu shugabanci kuma babu waɗanda suka aikin sa kai na duba abin da ya dama al'umma elite consensus ina ai mun same shi a baya malaminu kano yana malamin makaranta a maru taladdin sokoto a wancan lokacin daga nan kano aka zauna aka tattauna aka ga cewa yana da duk abubuwan da ya kamata a ɗauko shi a bashi aka je aka ce masa ya bar malanta ya dawo ya ce a ya ci bashi na sayan basukur da waye aka zo aka zauna aka tattauna aka ga aje a biya masa ayi kaza a dawo da shi ai elite consensus ne a wannan lokacin kuma shugabanci ne da kuma waɗanda suka damu da al'umma a halin yanzu ba shugabancin ba girmama shugabancin ba kuma manyan da suka damu da al'umma da za su zauna su mana wannan tsarin so da haka mun bar shi a baya ne ai a baya aka yi tsarin su dalar gyaɗaɗin ɗin su noman su waye yi da ilimin da sauransu kafin a kwace me ya faru aka rasa bayan an rasa wa ya taba zama ya zauna ya yi tunani ko ya damu akan an rasa so da haka mun rasa shugabanci mun rasa waɗanda suka damu a al'umma waɗanda za su zauna su samun mana mafita ɗin bayan jamhuriya ta ɗaya muka rasa yawa za mu sa a gaba a ce yau wannan shine shugaban yanki kaza wanda in ya faɗa kowa zai ji a yanzu muna da irin waɗannan a arewa ba mu da su ba mu da waɗanda kuma suke zama su yi wa arewa shiri su duba me muka rasa me a arewa tsari da zai fitar da ita daga cikin abin halin da suke ciki kowa a halin yanzu a arewa bai fi karfin zagi ba bai fi karfin cin mutunci ba saboda haka masu mutunci sun janye sun koma gefe ba shugabanci ba girmama shugabanci ba tsari babu kuma waɗanda za su fita su nuna cewa sun ɗauki gabaran yi ko kuma samun mana mafita amma eh, wancan zance da kake na elite consensus a samu haɗin kan wato mutanen da suke da ilimi a matsayin jagorori suna tafi kar da al'amura menene ya sabbaba karewa satin da a baya bayananka da na malam lawan sun nuna cewa da akwai shi mm, suna wato abin yana da dangantaka da abubuwa guda biyu da malam lawan ya fitar yana da dangantaka da lalacewar ilimi a cikin al'umma sannan yana da dangantaka da lalacewar tarbiyya a cikin al'umma wanda ita kanta kuma yadda muke yin siyasar mu din ya sa wannan lalacewar tarbiyya ta karu kuma sannan an sa mana ba mutanenmu babu ilimi din tunda babu ilimi babu su da damuwar kai shi ne dai mun sake dawowa maganar mu ta farko din ta maganar dangantaka tsakanin siyasa din da tattalin arziki saboda mutum ya kasance kullun tunaninsa bai wuci abin da zai ci ba ya manta da maganar shugabanci da muhimmancinsa kawai abin da ya damu da shi ya samu dan abin da zai sa a bakinsa ranar zaɓe ya sai da kuri'arsa naira hamsin ya ci abinci ya manta cewa shekara hudu zai yi yana bauta saboda haka rashin tattalin arziki mai kyau ya sa tunanin al'umma bai tafi yadda ya kamata ba sannan kuma rashin wato shi kansa din da kuma rashin shugabanci din duk waɗannan abubuwa ne da suka haɗu suka wato suka samu a cikin matsala din wato sai an samu tattalin arzikin ya gyaru sai mun samu shugabanni sai sai mu ya gyaru tunanin al'umma ya gyaru sai kuma manya din da suke da suka samu dama suka tsallake sai kuma sun yi tunanin baya da kuma yadda za a fitar da mu daga wannan kangin da take ciki idan ba haka ba wato za mu ta komawa baya ne mun yanzu muna ta mun zauna muna ta lamentin muna ta kokawa a kan halin da muke ciki kuma karshen ta sai kuma a ga cewa gara jiya da yau tunda kullum abubuwa ƙara taɓarɓarewa suke noman nan babu shi ilimin nan babu shi kasuwancin nan babu shi shaye-shayen nan yayi yawa babun sai karuwa take malam a nazari na tattalin arziki eh, daga ƙasa zuwa ƙasa daga al'ummomi zuwa al'ummomi watakila wani zai ce ai ba kan najeriya farau ba kuma ba kan lardin arewa farau ba irin wannan yanayin kamar irin ruwan da wanda saboda rashin zaman lafiya a shekarun baya an rasa rai ya fi miliyan ɗaya an kashe juna amma da aka samu shugabanci na gari suka san yadda za su ja al'umma su a jiki kuma su gane bukatun al'umma suka karfafa ilimi da sana'a sai suka samu zaman lafiya suka wato ci gaba maganar nan fa guda ɗaya sai mun dawo ta kaga sana'a da ilimi daga ran da suka karye za ka samu talaucin abinci da kuɗi shine daga sana'a za ka samu talaucin ilimi saboda karewar ilimi idan ka samu talaucin guda guda biyu na ilimi da sana'a to za ka samu rushewar tarbiyya in ka samu rushewar tarbiyya al'umma za ta bazama kowa kansa ya sani wanda zai karbi shugabanci don abin da zai samu zai wanda zai bi shugaba don abin da zai bashi zai bi wanda zai yi aiki na koyarwa don abin da zai samu zai yi wanda zai dukkan wata sana'a ko ta ci gaba don biyan bukatarsa zai to saboda haka rashin tarbiyya sai shigo rashin gaskiya sai shigo saboda haka sai izamana al'umma ta tarwatse daga sanda ka samu munanan talauci guda biyu talaucin zuci da talaucin fili shi kuma talaucin zuci yana daɗa haɓaka daga sanda ilimi ya yi kamfa talaucin fili yana haɓaka daga sanda baka da sana'a yi ko ta kare. Muna ganin ƙasashe daban da hukumomin ƙetare suna kawo Najeriya tallafin nan misali ta fuskar dai siyasar nan ko kuma ta fuskar tattalin arziki ga sana'a matakai daban-daban. Ai duk inda wata ƙasa za ta taimaka wa ƙasar ka ko yankin ka ba kaman kai ba. Ai kaman mai gida ne da gidansa zai lari akan abincin makota? Makota su dinga ci da gidansa? yo ai akwai iya yawan abin da in yana da 'ya'ya sha biyu da mata biyu ai makocinsa ba zai iya ci da shi gaba ɗaya ba zai bashi abin da zai iya bashi ne kuma a iya wani lokaci ko mutuwa aka yi ko biki amma ba zai ɗauka ba to haka ƙasa take ƙasa ita take ɗaukan nauyin kanta ɗaukan nauyin ƙasa kuma wannan abun guda biyu shi ifi komai a kafa ginshiƙin tattalin arziki ƙasashen da suka shiga yaƙi suka fita misali muna kawo na kusa-kusa kamar irin su Rwanda waɗannan abun guda biyu shi suka karfafawa a shekara misali idan muka ɗan ɗauki labarin ya yi nisa muka shiga wata ƙasashe shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyar Najeriya ita ce ƙasar da ta ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi abin da ake kira man kwakwa palm oil da palm kernel da da da sannan ga ga ta tana ɗaya daga cikin kasashen da suke suka tasiri a wajen auduga da gyada sannan ta zo ta zama tana cikin manya na bakwai a cikin mai a lokacin nan ƙasar malaysia da singapore ƙoƙari suka yi da suna ƙasa ɗaya ma suka rabu saboda talauci ba don rigima ba a lokacin ƙasa ƙasa waɗansu daga ciki suka zo suka ari suka ari iri na kwakwa daga ƙasar malaysia suka zo na 1974-75 suka je suka shuka shi a shekara ta 1994 1994 ranar da ƙasar malaysia take munna cewa tana da hannun jarin sama da dala biliyan 30 a kasashen waje a wannan ranar a shekara mai zuwa muke munna muke daga hannun tsohon shugaban kasa obasanjo ya rage sa an rage mana bashin sama da dala biliyan ashirin da nawa a lokacin kuma a kasan nan suka samu waɗannan kayayyakin saboda haka shi shugabanci wato fitar da mutane tsarin manhajar da za ta fitar da mutane daga cikin yanayin talauci ya danganta daga shugabanci shi sa da shugabanci da tattalin arziki dan jumma ne da dan jummai. An daina almizar zaranki ba Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki da Dr. Lawan Habibu Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Mijin dokiya ta taru, dokiya ta taru, ka zanna kuma ka huta To a gaida na kuri yanzu kuma ga baban gida jibrin da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. kasarin jaridun najeriya da manyan su na da nasaba ne da mamayewar da sojoji suka yi wa ofishin jaridar daily trust da ke abuja da kuma jihar borno inda suka yi awon gaba da wasu ma'aikata na jaridar guda biyu da ke jihar borno a sharhin ta jaridar da bangal ta roto daya daga cikin editocin jaridar mr biodun alade na tabbatarwa jaridar cewa sojoji dauke da bindigogi suka mamaye ofishin jaridar da ke jihar jihar borno da kuma hedikwatar jaridar da ke birnin abuja inda kuma suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan jaridar usman abubakar da kuma ibrahim sawab ita ma a sharhinta jaridar daily trust a labarin da ta buga a shafinta na yada gizo ya tabbatar da cewa sojojin har ila yau sun mamaye ofishin jaridar ta daily trust da ke nan birnin lagos bayan mamaye ofisoshin jaridar da ke abuja da kuma maiduguri da sojojin suka yi a ranar lahadin nan jaridar dai ta ce har zuwa daren jiya lahadi akwai motocin jami'an tsaro guda bakwai da ke kewaye da ofishin jaridar da ke nan lagos sun kirga jami'an jami'an sojoji guda goma sha biyar da 'yan sanda da ke sintiri a haraba ofishin da ke nan Legas ita ma a labarin ta jaridar sahara reporter da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa sojojin najeriya sun mamaye ofishin jaridar daily trust da ke abuja da maiduguri inda kuma suka yi awon gaba da kwamfutoci da sauran kayayyakin aiki tare da umartar ma'aikatan da su fice daga ofishin jaridar dai ta ce duk kokarin da ta yi domin samun martani daga rundunar sojin najeriya ta hannun kakakinta brigadier general sani usman kuka sheka wayarsa na kadawa ba tare da ya dauka ba su ma dai jaridun daily post da disney da the cable dukkaninsu sun ba da rahotanni ne da ke nuna yadda sojojin najeriya suka mamaye ofishin jaridar ta daily trust da ke sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai duguri da abuja da kuma lagos sai kuma jaridar leadership jaridar da ruwaito cewa a yau ake sa ran gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato asu za su ci gaba da tattaunawa domin domin kawo ƙarshen yajin aikin da ƙungiyar ta shafe kusan watanni biyu tana yi faɗin tarayyar najeriya inda jami'oyin ƙasar suka kasance a rufe a ƙarshe sai jaridar guardian jaridar kuma da to cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci sojojin najeriya da suka mamaye ofisoshin jaridar daily trust da ke birnin maiduguri da abuja da lagos da kuma wasu sassan najeriya da su janye ba tare da bata wani lokaci ba jaridar dai ta guardian ta ruwaito kakakin hadimin shugaba buhari garba shehu na cewa gwamnatin najeriya ta umarci sojoji da su hanzarta ficewa daga harabar ofishin jaridar karshen sharhin jaridun kenan baban ya amurka daga lagos sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum Sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin sukan da jam'iyyar PDP ta yi na naɗa Amina Zakari a matsayin shugabar tattara sakamakon zaɓe na Najeriya. To, jam'iyyar PDP hakika lalle kin gano alamun faduwa a zaben 2019 domin amina zakar da kike maganar hukumar zaɓe ta naɗa ta matsayin mai tattara sakamakon zaɓe wannan ba ta yi kuskure ba domin amina zakari shugaban ku jonathan na baya shi ne in naɗa ta a matsayin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa to saboda haka ni ban ga abin suka don an naɗa ta a matsayin mai tattara sakamakon zaɓe ba rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yau litinin an shiga wani sabon mako amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka za su zauna gida a Latilas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan kuma za su je aiki amma kuma ba za su samu biya ba. dakarun amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da amurka ta kai a makon jiya ya kashe mutum daya a cikin mutane da ake zargin su da shirya kai wani harin bam a kan jirgin ruwan sojan amurka uss cole to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kuma kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har ilimi garkuwar dan adam na yusuf harande Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma malam siri da har haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu ne alheri ke muku fata alheri. ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.